to jama'a masu bibiyar mu kamar da aka saba idan mun yi babban kamu wanda za a nishadantu ko a karu muna kawo muku yau ba tare da bata lokaci ba muna tare da fatima nasir baban gida a sunana to me kika fi kwarewa a kai karaman soyayya to ko za ki iya bamu misali na ce in dai har ka kira ni ka ji ban dauka ba ka daina yin fushi ka san cewa kai kadai ne sarkin da ke mulki a cikin fadan eh. duk wanda zai biyo daga baya sai dai ya kasance bawa ne a gare ka yin fushin ka yana ta min da hankali laifi mm. na uban 'yayana ka yi haƙuri ba kowa nake waya ba fashe bawa a gare ka ke jama'a masu bibiyar mu ba da ni take ba misali ne kan ba gara ku tsammanin da kike to Fatima a takaice mm. ta yaya kika gano kina da baiwar irin waɗannan kalaman su ya koko me yasa kika fara wannan abu eh gaskiya abin da ya sa na fara da ba shi ne zan yi ba wani abu mm. da zan yi kamar irin na fadakarwa da shi ma ina yi mm. to amma abin da ya sa na fi karfi a wannan kalaman soyayya mm. kasan matasa mu yanzu mun fi kwarewa a fannin soyayya da sauransu to a wato mun dan samu matsala ne da shi wato to ya kira ni ya ji ina waya eh. buɗe bakin shi shi yasa na canja da mm. mm. sauransu shine mm. nake ce mai ba haka ne ya kira ni ya ji ina waya ya daina yin fushi ko da ma ya ji ina wayan ma zai kasance bawan shi ne dan shi ne eh, sarkin shi ke mulki a fara ma'ana shi wancan wata lalura ce shi ne mai zuciyar to amma wani tasiri irin waɗannan kalaman suke kawo ko ko irin me wani tasiri kuma suke cikin harkar soyayya gaskiya yana ƙara danƙon soyayya saboda shi saurayin naki ko kuma ko kuma budurwarka zaka za ta ga cewa me ta riga da ta siya zuciyanka hmm. musamman idan ta kasance tana maka amfani da wasu kalamai na sanyaya zuciya hmm. ka san wasu ba su iya ba hmm. amma to zaka damƙe shi sosai yanda ko da ya ko rabu idan ya je ya samu wata zai ce kai ba ta iya abin da wani take yi ba to ka fahimta irin haka kamar cikin waɗanda kike waɗannan kalaman suka fita kamar waɗanda zaki iya tuna da su eh gaskiya akwai da yawa akwai wanda na yi kuma kamar na yaudara ne me za ki ba mu misalin shi eh wannan hakuka mana <laughs> amma ban ce dole sai ki kuka wa yanzu to eh. shi kenan eh. me yasa soyayya haka ne me yasa soyayya yaudara ta yi yawa a cikinta hmm. me yasa idan har ka nuna kana son mutum daga baya sai ya kasance wulakanci ne hmm. idan na ce ina son ka shine za ka taho min da wata bukata taka hmm. da dai sauransu ko irin wannan kalaman suna mm. tasiri mm. yaya kike nazari yaya kuma kike kirkiro su gaskiya ina kan nakan duba yanayin rayuwa da kuma mm. kasan yau da gobe sai Allah ana dan fada da kuma yanayin zamani yanda abubuwan yake tafiya ba ma wanda kake so ba hatta in wani ne kuka zo kuka haɗu zaka ji yana maka wasu abubuwa wanda bai kamata ba to a gannin kawai sai in zauna in ce bara in fito da wasu kalamai daga wannan bawan Allah da abin da ya zo gaskiya mafi yawanci dai kalamai na yakan fito ne daga ni yanayin da nake ma'amala da mutane kina amfani da yanayin da abin da ya faru ki nake mm. tura sako da irin abu yanzu irin waɗannan kalaman da mm. kike a ina kika taba cin karo da su inda baki tsammani zaki haɗu da su ba gaskiya nan kafa ta tiktok don mm. da ba bana tiktok gaskiya amma mamaki ina zaune sai a kira ni an ji abuna an ji muryana an ji kaza ina saboda gaskiya tiktok din nan zan ce yanzu haka mm. wanda ya fara daurawa akan shafin shi mm. yana da kusan 15.4k post da aka yi ko view a'a wasu nan suka hau murya okay na gane wadanda suke bibi wanda suka ina wanda suka mm. hau murya dan yanzu ma na ce ma duet ne ko kuke cewa irin akwai kwai muryar mutum ya hau yawa irin shi eh to yanzu ina cewa daga karshe ya kika ji yadda kika ɗaukaka ta wannan abun kuma da me za ki kulle mana eh gaskiya abin da zan ce sai dai alhamdulillah Allah mun gode maka saboda mm. a ah, wato award mm. na samu a wannan fannin na samu a wannan fannin da mutane da yawa gaskiya ba su san cewa ni nake yi ba inda mm. ni bana ma'amala da wa'annan kafafen sada zumunta mm. mutane da yawa ba su san cewa ni nake yi ba dan wata sai in na ce ni nayi za a ce ba haka bane eh. saboda wani zai bukace ya ji handle ka sai ya je ya ga ba komai eh. ka fahimta irin wannan abun amma dai yanzu dai mun zo mun fara mu ma insha Allah to to ne zaki kulle mana kalaman eh wanda ni mai ɗaya kuka na kuka kake so shi <laughs> wanda ya samu eh so soyayya tana da matukar daɗi na sani musamman idan ka samu mai faranta maka eh. a haka nake gode ma Allah da ya bani kai a matsayin mijina hmm. Allah ina godiya a gare ka Allah ka kare min mijina a duk inda yake ka sa ya samu halaliyarsa wanda suke nufin sa da shari'a Allah ka maida musu da aniyansa hmm. ina son ka ya kai mijina Allah ya kare min kai a duk inda kake wannan sako ne ga mijina eh, <laughs> na gode sosai mm-hmm.